To, matsala ta sha takwas, ashirin da takwas, shi ne, yankan wanda baya sallah, layya yake yi, amma baya sallah. Sallah nan ba wai ba yi ba ne, a daga layya, daga idi sai idi yake yi, ko kuma daga azumi sai azumi, ko kuma daga juma'a sai juma'a. ya yankan shi to ga shi nan shi wannan zan karanta shi da larabci za kai bomb a shi kada ce ni na faɗa za ku yi sai ya ce tariku salati wanda baya sallah la ta illu dhabihatuhu wala tuka ya ce yankansa bai halatta ba kuma ba a ci. gane ya Yankansa bai halatta ba kuma ba a ci, da yake, me Ya ce wa ala mabniyin ala alƙauli bi kufri tariki salati سواء سواء جحودا باتفاق العلماء أو تهاونا على الصحيح من أقواله يتي an gina hukuncin cewa ba za a ci yankansa ba ba ku bai ma halatta ba ya yanka ba in ka je ka kira shi ka ce wani Allah zo ka ce min ka yanka ragon nan to ragon ka zai zama mushi Me yasa? Saboda an gina hukuncinsa a kan cewa in ya yi jayayya da sallah yake sallah dole ne? Na ga dama ne ya to kafiri ne. Ko kuma a'a bai yi jayayya ba, amma shi yana ganin ba shi ya samu dama ne zai yi ba. To magana mafi inganci a wanda yake ba dan ba dama na bane shine shi ma kafiri kafi ya halatta a taɓa kayan shi yasa na je zan karanta ne kada wani ka san wannan bom ne ai ko da haka wasa da sallah wallahi sallahi babun babun babun kirki bane kuma za ku ga abun mamaki ba mutum ba abin da yake yi gashi yana kusa da masallaci za a kira sallah yana nan ko yana buga karta ko yana buga kaga laifin ma ya zama biyu shi bai yi sallan ba kuma gashi yana tata da wanne za a bi ga haramu ga ƙin yin abin da ya zama wajibi kuma wai mutum shi bai san abin da ake yi a sallah ba don haka zai yi ya iya fatiya ne ko ya iya alwala wai shi yana gadara ma shi da shi bai iya fatiya ba ya za a ce yi sallah ha to kuma kun san da abin ya fi kamari mata suna cikin gida ba ruwansu girki zai hana su sallah dole ne a yi sallah ne a duk wanda ke wasa da sallah ya yi ɗaya da yi ɗaya ba ko kuma sai juma juma ko azumi azumi ko idi idi kafiri ne ba musulmi ba ne ranar ranar kiyama wuta ina ne makoman arna da kafirai wuta mutum ya zo duniya da yi sallah ba to me amfani amfani mutum wallahi tallahi babu inda mutum zai yi kuma sallah ko akwai albarka cikin sallah duk wanda baya sallah za ku ga cewa rayuwarsa ba zai taba kyau ba komin kuɗin shi shi ya sa abin da yake ji a jiki kamar mai ciwon olsa ne kaga wani tabo ne a jikinsa amma ya fi ka sani abin da yake ji to haka wanda baya sallah yake kuma duk ranar da ya kama sallah sai ya zo ya yi bayani cewa kai rayuwa na ya bambanta shi ma ba zai san yadda aka yi ba Allah ya samu kuma sallah din fa sai an yi ta kamar yadda ake yi ba sallar rudu ba Allah sami Allah Allahu akbar wannan ba ma yi san kana ma sallah Allah Allah ana mai wasa ne Allah to za mu yi biyu sai mu tsaya nan matsala ta ashirin da tara shi ne faɗin bismillahi da Allahu akbar akan abin da mutum zai yanka ya yake dole ne mutum ya ce bismillahi bismillahi kafin ya yanka idan ka ƙara da Allahu Akbar ya yi didi ka ƙara samun falala amma in ka tsaya kadai akan bismillah ya yi in ka ƙi bismillah kuma to Allah ya yi mas'ala ta talatin ah, ya ce mutum zai yi ambaton suna ko kuma zai iya haɗa layyan shi da wayanda suka riga suka mutu ilan baban shi bai taɓa yin layya ba ko to shi kuma yanzu Allah ya zane hali sai kuma baban ya cika to kuma ya ji cewa ana iya cewa a madadin wani zai iya cewa a madadin yankan nan na mabana ne ko kuma yankan nan nawa ne da na babana kuma ya riga ya mutu misali ko dan uwan shi ne ko wane ne wane ne haka nan eh yana yiwa ya ga iya ka musulunci kai daɗi wallahi ku da ka ka ce wannan yankan na babana ne ka ce bismillahi Allahu akbar wannan yankan na babana ne ya riga ci ladan kawai automatic shi ma yanzu ya fita daga cikin wanda ba su yi layya a duniya ba ya yi layya me kai haka ga biyayya ga iyaye kai musu biyayya suna raye kai musu biyayya sun mutu wa bil islam babu ne kai wannan Allah ya Allah kuma ya sanya albarka a yau dalilin wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi yanka sai ya ce wannan yanka na ne da na iyalai na ko wannan kuma na al'umma ta ne kuma al'umma manzo Allah akwai wanda suke raye akwai wanda suka mutu bai bambance ba da shi yasa aka ce za a yi Allah ce Allah ya sanya mana albarka a rayuwar abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan shi gida ya sa kuma mu yi sallah a cikin kushin lafiya ya ba mu kuɗin rabu ya ba mu kuɗin rabu ya ba mu kuɗin rabu eh, wani zai ce ya za a yi kuɗin rabu ana ce a ah, kana addu'a ma ka ce ya Allah ka bani shi magabata suna yin wannan roƙo zai sa gushi a ƙasa ya gama subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sai ce ya Allah an tambaye ni gishiri a gida ya Allah ka dauke shi wallahi tallahi ba wasa bane amma wani yana gani ya zai roki Allah gishiri gishiri wani abu ne mala ce. nan za mu dakata Allah ya taimake ina ji ba tambaya ko na malaka na bismillah alaikum salam نعم

zai yanka rago biyu saboda daɗi da murna ke halatta dama ai murnar aihuwa an riga an ce in ɗaya ne ɗaya in mace ne ɗaya in namiji ne biyu sai sai ne eh ka tsaya ka bi abin da Allah ya ce da shi za ka yi godiya ya bi kai ka kirkiro abin gode ma Allah ne kun gane yaren Allah Allah ya kuma abin ya shafi mata fa zaka ga wata ma ita ma tana can tana kanta wasu alƙawura kai baka sani ba don haka bai halarta Allah baya so amma in an yi dole kuma a biya wannan abu